بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى وجه الدين السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da nauyin ruwa faɗa wata sama watan sama ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya darasin da gabata idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta saba'in da shida cikin wannan sura mai albarka sura Yusuf alaihi salam yau kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da bakwai wannan kuma shi ne darasin mu na bakwai cikin wannan sura mai Allah mara kuke fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن يسرق فقد سرق عقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يرجها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا في idan ma wato ainihin har ya yi sata faqad saraka akun lahu min qabl to dama can akwai wani dan uwansa ya taba yin sata a da a yusuf shine yusuf alaihi salam lamma ukhrija sa'u wato lokacin sun faɗi wannan magana ne lokacin da aka fito da mudun awo min rahl bin daga cikin buhu ko kuma mazabin kayan abinci na bin yamin uktubiha ikhwa wato fallaka ta kama waɗannan yan uwa wa nukisu ko wa nakasu ru'usahum suka sadda kansu kasa fa qalu tabri'atan li sahatihim sai suka faɗi wannan zance dan kokarin kubutar da kansu da wanke kansu cewa in ya in har wannan yaro ya tabbata cewa ta ta yi bakar sarka a kullu min kabu to dan uwansa da matan ya tafi sa suka faɗi wannan magana ya nuna anna hadhihi waqa laysa bi ba'idatin bil abinda suke nufi wannan abu da ya faru in har ta ta ce to ai dama ba faran ba sabon shiga ne a cikin ta fa inna asahu alladhi halaka kana sarikan dan uwansa kan da ya fada ko namun daji suka cinye shi dama ya taɓa yin sata ونحن لسنا على ala tariqatihima mu kam ba akan tafarkin su muke ba li annana min ummin ukhra dan mu mu daban ba uwa ɗaya wannan shine ma'anar abin da suke suke da in yusrik fakar sarka kun da to malamai da dama sun yi fasara dangane da me ake nufi da in yusrik fakar sarka kun da wannan kawai satar da suka jingina annabi yusuf alaihi salam menene ma'anar ka Waɗanda zaman suka ce lokacin da aka haifi annabi yusuf alaihi salam yana wurin yar annabi yaqub alaihi salam wanda mace ce ita ce ta rike lokacin da ya girma ya kai da komowa girma shikenan sai ta nemi a sai mahaifinsa ya nemi ya dawo wanta ita kuma ba ta son ta rabu da Yusuf alaihi salam to da aka dace kawo ta dama akwai damara da suka gada wadda mahaifinsu ishaq alaihi salam ke daurawa idan zai ko zai yaki ko kuma zai fita bayan gari zai fita daji don waɗansu bukatu na shi yakan daura wata damara to tana ajiye dama ga ka'ida ana ajiye ta a wurin babban tsani wanda yake shine babba a ƴaƴan gidan sawa'un mace ne ko namiji shi za a ba ajiya to tunda ita ce yayar yaqub alaihi salam ta aka ba ta ajiyar wannan damara lokacin da aka nemi ta dawo da Yusuf alaihi salam wajen dawo da shi sai ta hato da wannan da cikin kayayyakin sa bayan an riga an dawo da shi gida sai ta ce ai ban ga kaya na ba lalle an dauke mu wani abu nawa aka bincika duk aka aka nemi aka rasa a gida sai ta je a bincika cikin kayan Yusuf ana bincika sai aka samu wannan damara a ciki to kuma a shari'a su shine duk wanda aka samu da kayan sata sai ya zama bawa na wanda ya wasa sata din wai ta yi haka ne don dabarar a sake gida to shi ne sai yan uwansu suka kalaci wannan abu da ya faru wanda hila ta yi in ma kisa ta tabbata sai suka jingina wa annabi Yusuf sata cewa in yi sai baka da sarka a kullabu min kama. wannan shine galibin abin da waɗansu malaman tafsiri suke faɗa to amma wannan kisa dai ba tabbatacciya bace ba dan ba ta da sanadi da yawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai maganganu da za a fassara ayar da su ko a ce in yasrik fa kada sarata kullahu min mutafada ra'ayin imam al-qurtubi da yake ƙarya suke wa annabi yusuf alaihi salam in ko sun yi ƙarya da ba wannan ce faru ba dan baya da'u amihi bidamin inda sun yi kuma sai zama waɗansu kuma suka ce a'a in din nan sharafi ne wa sharfu la yaqtadi al-wuqu' kasancewar in yayi sata to dan uwansa ma ya tafi to in bai ba dan uwansa bai taɓa ba to yanzu bin ya mutum satire a ce sa masa kaya kai a cikin nan a ce bai yi ba dan haka dan uwansa ma bai taɓa ba kamar yadda Allah ce in kana rahmani waladun fa ana awwalul ka ce da su in dai har ubangiji na da to ni ne wanda zai fara masa bauta fadin wannan sai zanto Allah na da shi kenan annabi Yusuf bai sata ba kuma dai dan sa bai taɓa yin sata in ya sarki fakar sarka a kullum min kabar to haka suka faɗa waɗansu suka ce haka ake nufi amma za mu fahimci ƙarya suka yi wa annabi yusuf dan me dan saboda amsar da ya bayar Allah ce fa asarraha yusuf fi nafsihi dan yusuf alaihi salam ya koyi wannan zance a cikin ya koyi wannan magana da ta bakanta masa cikin zuciyarsa walan yubdiha lahum bai bayyana ta bagare su والضمير لكلمة التي في قوله أبين دا أكي نفي دا فأسرها يا بوي تسكن روس يسا إتتي كلمة دزي زي فتا تكن قال يتي أنتم شر مكانا يا فتوانا لي أزوتي أسرها في نفسي أزوتي تي أنتم شر مكانا أي كوني مفيا من منا متأي سمد النبي يوسف ku ne kuke da mafiya sharrin matsayi sama da binyamin ma'ana ku ne marasa kirki amma mu mutane kirki sai dai bai bayyana ta ba domin in ya bayyana za su gane cewa ne yusuf kuma lokacin baya su gane ya da cewa wallahu a'lamu bima tasifun ubangiji ta'ala ne mafi sani bima tasifun dangane da irin abin da kuke sunfanta ni da shi ko kuke sunfanta dan uwana da shi ai kuruna min amrihi abin da kuke faɗa na sunfanta wato ainihin annabi yusuf alaihi salam ina faɗa fahimta wadanda sun yi mai isharar na ce darasi ne ba wadanda sun ce darasi ne da ku to darasi ne shida ke to sai Allah ce قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين باب تفكت يا أيها العزيز يا كيوان من تركي إن له أبا يسيسا يا رنن تكريكي من فا إن له أبا للي بينا دعوبا شيخا وانديك دكتيجو كبيرا من يوم الشيخي yuhibbuhu aktsaru minna yana son shi sama da mu wa yatasalla bihi an waladihi al-halik da shi yake dauke wa kansa kewa dan da dan uwansa da ya nema ya rasa wanda ya fata ko kula ta tinki wa yuhzinu hum taraku a ce kuma yanzu ya rabu da wannan din zai bukanta masa da kwarai da gaske dan haka a madadinsa fa khud ahadana makana karki daya daga cikin mu hu a madadinsa mun yadda in dai ka'idar rubu idan an yi sata a shari'ar su ana kama mutum ko kuma a'a za ka yi aiki da shari'ar mu ne duk wanda ya sata za a kama shi zan to bawa na wanda ya sata mun yadda da wannan amma a madadin ka rike wannan yaro da zai mu rasa za mu faɗa wa mahaifinsa rike ɗaya daga cikin mu a madadin sa dan mu fanke shi yana fa hada na makara inna naraka min al-muhtadin wannan sarki baka muna ganin kai kada cikin masu ihsani me yawa zaka yi da wannan tayi da muke maka ka ji cin hankin zance inna naraka min al-muhtadin lalle muna ganin kai kan kana cikin masu ihsani fi afalika wato cikin ayyukanka dan haka ka yarda da wannan tayi da muke maka na karban daya a madadin sa idan kuka lura قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا inna harfu tawkidun wa nasbin ko kuma aban din ne ismu inna shaykhan kuma menene nafi na'at ne tabi'un liman utihi raf'an wa nasban wa jarra kabiran shi ma na ne to ina khabaru inna duk inda aka samu inna aka samu ismu inna kuma sai a samu me khabaru inna wanda khabaru inna din kuma marfu'i ne amma babu shi a nan gudu ma'ana inna lahu aban shaykhan kabiran hayyun ko kuma inna lahu aban shaykhan kabiran mawjudun amma kalmar hayyun ko kalmar mawjudun ana kaddara ta duk da babu ita dan saboda kaida idan an samu inna da ismuha kuma sai an samu khabar inda ke fa kuza hadana makanahu inna naraka min al-mujrimin to daga nan ba قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال في النبي يوسف عليه السلام يقول معاذ الله muna neman tsarin Allah an da akuza a ce mu kama wani illa man na mata ana inda ba sai wanda muka samu kayan mu a wurinsa haka kawai wai mu fanshi wani a'a yanzu idan na kama ɗaya daga cikin laifin mai yi mun ga wanda aka samu kaya a wajen sa aiki za a riki Ma'aza Allah an na'khudha ma'az annan nusiba ala al-masdar wa tu masdari li udifa fi ilhu an shafi fi ilsa wa udifa fi al-maf'ul al-maf'uli an idafa dinsa zuwa ga maf'ul ay na'udhu billahi min an na'khudha muna neman alin Allah a ce mu kama wani illa mun wajanna mata ana inda ba dai ne wanda muka samu kayan mu wajen sa lam yaqul saraqa bai ce ba illa man saraqa dan ya san ba sa ne ba sai ce wanda muka samu kayan mu wajen sa bai ce ba sai wanda ya saci kayan mu da ta'arruban min al-kadhibi dai inda zai haka ta sai zanto kamar yayi zancen da ayi ke matar yadi wanda annabawa ko masu muna an gane ku inna idan la zalimun inda har zamu rike dai dan wanda ba wanda yake kama ba idan to a lokacin nan mun zama la zalimun mun zama to azzalimai ke فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ولما استيأسوا منه لوك سند لسكة تيبي سماني لقى النبي يوسف سوى بزي كرتوانا تاي ناس با خلصوا نجيا خلصوا sai suka nisance فتا suka fita cewa to ba za mu khalasu sai suka keɓanta najiyan domin shawara da juna da gani da juna a tsakaninsu malai ce masdarun yasluhu lil wahidi wa ghairihi lafazun nadiya masdari ne wanda a iya kawo shi ana nufin mufrad a iya kawo shi ana nufin jam'i ay yunadi ba'dhum ba'dha sashi na munajati da sashi dan cewa ya ya kamata mu yi wanda suka ce nadiyan din nan fa'ilun nabi ma'ana mufa'il وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا بمعنى مناديا an gane ko to amma kuma yana zuwa da ma'anan fa'ilun da ma'ana mufa'il sannan yana zuwa da ma'anan nadiyan masdari kenan idan ko masdari ne fa huwa salihun lil mufrad wal jam wato kenan a iya kawo shi ana nufin mufrad a iya kawo shi ana nufin jam khalasun nadiya lokacin da suka koma suna gane galin sai babba daga cikin sunnan da fuskar shekaru ba la yake robin ina ake kira robin aure ayan ko ko babban su ta fuskar ra'ayi yahuda wanda shi ne yake kira da suna yahuda kaga yahuda kenan suna yahudawa ne ko wato shi sa mutanen Saudiya ba sa yadda kace yahuda ya sunan babanka suka ce wani sai su faɗi sunan babanka suke faɗin yahuda da robin ko yahuda idan ta shekaru ne robin ne babba haka suke kawo sunayen da kisa amma ba hadisi ya tabbatar ba idan ta fuskar ra'ayi ne da sanin ya kamata to yahuda ne yafi sauran wato ra'ayi kyakkyawa to da haka da aka ce qala kabiruhum sai babban cikin su ko babba ta fuskar shekaru ko babba ta fuskar mai ra'ayi mai kyau da kuma tunani da hangen nesa sai yace alam ta alamu shin ba ku sani cewa anna abakum kada akhadha alaykum wasaqan min Allah mahaifinku ya riga ya rike alkawari da ubangiji ba ya yi muku rantsuwa cewa ba zan yarda in ba ku ki ba sai in za ku kiyaye za ku tsare ki a sai kun dangane da lamarin dan uwanku wa min qablu ma farrattum fi yusuf kuma din da kan kun je kun yi sakati da ganganci dangane da lamarin annabi yusuf alaihi salam yanzu kuma ku sake zuwa ku je ku ta mahaifinku kuma gashi wannan ma an rasa shi falan abraha al-arba ni kan bazan taba barin wannan kasa ba hatta ya azana li abi har sai mahaifina yi min izinin cewa in dawo gida aw ya hukuma Allah li ko Allah ya zartar da wani hukunci gare ni bi khalasi akhi ta hanyar kubutar da dan uwana in koma da shi wa huwa khairul hakimin ubangiji ta Allah ne da yayin masu hukunci yace ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وفي القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون يجي رسول ارجعوا إلى أبيكم كتبي ولما هيتمكم فقولوا كتي يا أبانا يا بابا إن بنك سرق بنك كم يا لغاية ساتا dan haka an tsare shi a can wama shahidna illa bima alimna ba mu iya yin sai da abin da muka sani ai ta yakanna sai abin da muka samu ne. min mushahadati sa'i ta yadda muka samu daman ganin mudun au fi rahalihi a cikin buhunsa da ke dauke da shi wa ma kunna da gari hafizin mu kan ba mu zanto masu tsarewa ba dangane da abin da yake na gaibi ai lima gaba anna dangane da abin da ya riga ya faru gare mu wato ainihin ba za mu iya tsarewa ba an gane ko hafizi aiwa ai walau alimna annahu yasruk da a ce mun san cewa yana daga cikin dabi'a sa yasruk cewa in ya zo zai dauki kayan mutane lam na akuzu da mu zo da shi ba ballantana a rike shi kuma daga baya mu zanto abin da wakila ma'anahu a wani kaulin aka ce ma'anar wannan zance inna haqiqatal hali ghairu ma'lumatin lana mu dai kan hakikanin al'amarin mu sani ba fa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah gaibu babu wanda ya sani sai Allah fala Allah sa'a dussa fi ra'alihi mai wa wannan mudu an riga an sa masa ne cikin kayan sa ba shi ya dauka ba wa nahnu na alamu zalik mu ko ba mu san haka ba da haka abin da magani na zahiri da shi za mu yi aiki an ce mun yi sata mun ce mu ba mu yi sata ba aka ce ku tsaya abin ce kaya aka ce kayan kowa ba mudu sai a naci to ya za mu iya kore masa mu ko ba mu san dai mu ba haka babban yace ku je gida ku faɗa ba idan kun je ku faɗa musu wannan labari kuma ku ce da shi wasu alƙaryatar nake kun na fiha ku tambayi alƙarya mutanen garin da kunna fi hamon kasance a ciki hiya misr shine mutanen garin misra ay arsil ila ahliha fasalhu ku ce in ma baba bai yarda ba ya turo wani wakili da ba mu ba ya zo ya ce la kasar misra ya nemi labari zai a faɗa masa ga hakikan abin da ya faru dan kara dauka irin abin da muka yi da ne ya sake wani wal ayra allati aqbalna fiha kuma a tambayi gungu ko ayari na matafiya fatake waɗanda suke akabalna fiha wanda muka zo tare da su daga Misra ma'ana banda su kaɗai kenan wannan ya nuna akwai sauran mutanen Falastin suna zuwa kasar Egypt a wannan lokaci don saboda awon kayan suka ce kana da dama ka tabbatar da wannan labari ta hanyar ko dai ka tura mutum ya zo ya tambaya a garin Misra a bashi labari ko kuma ka tambayi sauran ayarin da muke tare da su wanda ba dangin gidanmu ba ka ji labari daga bangaren wa inna la sadiqun wallahi nan ne mu da gaske muke cikin wannan zance fi kawai na cikin wannan zance na wato abin da suka faɗa a mahaifin ba alqur'ani sai ya tsaya a nan bai ce mana sun fita sun tafi ba kawai kwatsam sai gashi za a kawo mana magana da baban dan saboda a kaddarawa tun sun riga sun tafi kuma sun je gida sun faɗa sun bar babban dan to da suka je gida kuma suka faɗa mahaifin su to ko me ya faru قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال في النبي يعقوب عليه السلام يجي لوكة اللي يجي وانا زنتي ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة الأمر يبقى كما يدفز أنبتا مني بقى بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل دي زكاة كن يسون آية مكو وانا لاباري wato sun tsara muku irin wannan tunani don ku zo ku faɗa fa fa'altumuhu sai kuka aiwatar wato suka zo don ku faɗa mu haka yanzu ittahamahu ya zarge su lima sabaqa minhum min amri yusuf saboda irin abin da ya riga ya gabata na lamarin annabi yusuf alaihi salam kaka in ka taɓa yin ƙarya so daya kuma ka zo daga baya ko gafa da gaskiya sai a dauka mai jiki ƙarya ce aibin ta kenan yanzu ga shi gaskiya suka faɗa amma bai yadda ba kuma wannan ke nuna cewa wato ainihin annabawa ba su san gaibu ba domin da ya sace aibu da babu maganar kuma ya zarge su akan wannan akan laifi amma sai ce bal kuma lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka kawata muku wannan al'amarin kuka kisa kuka zo kuka faɗa dan haka fa sabrun jamil babu abin da zan yi sai hakuri wanda ke kyakkyawa ai sabri wato hakuri na hakuri ne kyakkyawa shine fa sabrun jamil ko kuma amri sabrun jamil al'amari na hakuri ne wanda ke kyakkyawa fa sallahu an ya atiyani bihin jami'a ina fatan ubangiji ya zo mun da su gaba ɗaya aiki yusuf da annabi yusuf alaihi salam kenan da kuma bin binyamin din da kuma shi wannan babban dan wanda ya tsaya yace dan abraha al-ardh hatta ya azana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakim wato ubangiji ta ala zai zo mun da su mai yiwa Allah ina sa ran Allah ya zo mun da su gaba ɗaya innahu huwal alim hakim lalle Allah ta'ala shine al alim wato ainihin masari bi hali dangane da halina da nake ciki al hakim sannan shine mai hikima fi kulli cikin dukkanin al'amuran da yake aiwatar an tambayi shekul islam ibn taymiya aka ce qur'ani ya ce al hajrul jamil wasbir ala ma yaquluna wa hajruhum hajran jamila kuma Allah ya ce fasfahi sabal jamil kuma ubangiji da Allah ce fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma ko kuma asallahu an yatini bihi jami'a innahu wala bi malaki menene as-sabrul jamil menene al-hajrul jamil menene kuma as-saful jamil menene an sake yace al-hajrul jamil yace bila azar huwa al bila azar ka kaura cewa mutane ba tare ka mayar da martanin mugunyar magana da suka faɗa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suna zargin sa su ce masa majnun su ce masa sahir su ce masa kahin sai Allah ce wasbir ala ma yaquluna ya hakuri dangane da abin da suke faɗa wajruhum hajran jamila ka kaurace musu kauracewa kyakkyawa ma'ana ba sai ka mayar da martani ba dangane da cutar da aka yi ma cewa bari karama in sun ce anta majnun ka ce antum majani ta sahir ka ce tun sahara An ta kadhib ka ce tun kaza ba anta kahin ka ce antum kahana ba sai kai wannan ba wa hajruhum jamila ba tare da mayar da martanin munana wanda aka yi as-sabr jamil yace huwa afu bila isa mutum abuwa ba tare da ka zarge shi ba yayi maka laifi kirka ce wani kai yanzu ba zargi bane ba wannan sai yi bayani ya hakuri sannan ka ce to shikenan na hakura ai wannan ba hakuri bane da kake inna martabaru inda sarbatar kula cikakken hakuri shine ana yi kafin ka yi zargi kai ne ka riga ka yi to as-sabru jamil shine as-sabru bila shakwa illa ila Allah yi hakuri dangane da duk abin da Allah ya tura maka na kaddara duk wata azun da ta hau kanka kar ka kaiwa kowa kuka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ya aqub da ya hakuri bai kai wa kowa kuka ba a duniya Allah ya ce wa kuka za ku ji aya ta an gane ku da haka ce fa sabrun fa asallahu an yati yadihim jami'a innahu huwal alim al hakim ma la yati inna ma qala yaqub hadhihi al makala annabi yaqub ya fito wannan zance li'annahu lamma tala umruhu wa shadda bala'uhu wa mihnatuhu domin lokacin da bakin cikin sa yayi tsawo kuma jarrabar da aka yi masa wato da gwajin da aka yi masa yayi tsanani alima anna Allah yi ya lahu farajan wa makharaja nan take sai ya san cewa lalle Allah ya kusa ya sanya masa yayewa Allah ya kusa ya sa masa mafita an karibul kusa. suka ce domin haka ka'ida take bawan Allah idan tsanani tsanani alama ta cewa kofa ta kusan budewa yasa wani ce wala rubbana zulatin يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استنكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج yake da dama da wata musiba da ta sauka akan bawa mabudin da yana wurin Allah ta'ala zakat yake ta yi tsanani wata haka mad halakatuha sarkata ta da bai ta ko'ina. ina me aka karya sarkar aka warware matsalar wa kuntu azunnu ala tufraju da ko ina tsammanin ba za a warware da haka Allah ce fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran kaga al-usr din guda biyu ne yusr din ma guda biyu ne amma da ka'ida idan an maimaita kalma mai alif da lam an gane ko ta farkon daban ta biyu daban a ta farkon ita ce ta biyun ta biyun ita ce ta farko amma idan an maimaita kalma wadda ba ta da alif da lam to ta farkon daban ta biyun daban fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kaga al usr ba shine sarani ba an alif da lam na da nabiyin ba ya zama guda da bace nan ko ba shine sauki ba na ba alif da lam nabiyin ba alif da lam a ce na farkon daban kuma nabiyin daban sakamakon karshe sai ka samu yusran din guda ne biyu usran kuma la tuqatil bi wahidin ahli baitin fa sa'ifan ya galiban qawiyya a cikin nan duk inda tsanani yayi tsanani idan bawa ya kai kuka zuwa ga ubangiji ta Allah to ya kusa zuwa ko da annabawa da wahala kai wahala kai wahala suka ce mata nasrullah sai Allah ya ala inna nasrullahi tunda har kun faɗi haka kun kai kuka kenan to ga mabudin nan zai inna nasrullahi qarib fadin su mata kai kuka Allah sai kuma Allah ke ala bi adatin istiftahi inna nasrallahi qad tunda kun faɗa haka gaban mujinin ya kuwa inna fa inna ma'al usri yusra inna al' usri saboda haka ya riga ya san haka sai kai kuka ga Allah fa qala zalika ala sabil husn zanni billah sai fa wannan zance bisa ga tafarkin kyautu sun so ga ubangiji azza wa jalla hudu idza takkal bala domin idan bala ya zani wa azuma ya girmama kana asra ila al-faraj to lokacin ya fi kusanta da saukin yayewa wa qila inna yaqub alima bima jara alayhi wa ala banihi min awwal al-amri wani wani zancen abu ce a'a annabi yaqub ya san me ya gudana da kansa da kuma ƴaƴansa min awwalin amrin farko ya hiya ru'ya yusuf ne mafarkin da ya mafarkin da annabi yusuf ya zo ya ba shi labari wa qawlihi da zancen sa cewa ya bunayya la taqasu ka ala ikhwatika bai yashidu laka kaida du'a to sai Allah ya وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الهدن فهو كريم قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون wata wanda an sai ya juya baya tarikin kifabahum ya daina yi magana a wannan lokaci wa kala yana mai cewa ya asafa ala yusuf ya damuwa ta da bakin ciki da ala yusuf bisa ga rashin annabi yusuf bil alifi badalun min al ya'i wato ya asafa da alif da zaka da fa da wata ne sama fa ta ga aluja badalun min al ya'i a madadin ya'ul idafa kenan asalin zancen ya asafi wato ya ne dauri ya aka yi ibdalin ta koma mai alif kenan sai zanto ya asafa tunda an yi ibdalin ta koma alif to kenan ba kuma sai a canja mata wasali ya koma fataha domin fataha ita take daidai da alif kamar yadda kasra take daidai da alif ya ke da ya da wai mai ba abu bane ba sun fi dacewa da kasra to a ce alif kuma ko aluja shi kuma ya fi dacewa da mai da fataha ke yace ya asafa ala yusuf ai ya huzni ya damuwa ta ala yusuf bisa da yusuf wato bisa da rashin sa da kuma rashin ganawa da shi wannan ya nuna yana da tabbas ɗin cewa annabi Yusuf na da rai amma damuwarsa a ina yake kuma wani hali yake ciki halin sa'ida ne ko hali na wahala shi da abin da ke damu wa biyaddat aynahu min al-huzn idanunsu suka yi fari kan gaba daya min al-huzn saboda damuwa ai in ma eh, in eh, ma haqqa sawabiha gaba daya bakin da ke cikin sa ya bace sai fari fat wa budila bayanan min buka'ihi aka musanya shi wato ainihin da fari kan saboda tsananin kuka da yake dina sujudi fa huwa kazib yana cikin bakin ciki da damu kalu suka ce da shi tallahi muna rantsuwa da Allah tafta utan kuru tafta utan ana kaddara la ay la tafta utan kuru kamar da kitai da kuma sibawai da shugaban mai nawon basra ya dan saboda dakta hudun nan wato yana cikin ah, menan da suke kiran su hurufin shiru'i ah, abin nan kawai suna da cikin nawasir la tafta utun kurmutu ne amma ba sai an kawo ladin ba da ka'ida duk inda fati'a ko yafta yake ana kaddara ladin ko mai zaci ya fita ko mai fita ba za a kaddara in ya faɗi su ya wani bai bai faɗi su ba kuma sai a kaddara ka shi da wani kai sai ke cewa fa qultu yaminul lahi abrahu qa'idan walau qatta'u ra'si ladayhi wa awsani yani fa qultu yaminul lahi la abrahu qa'idan amma sai ce abrahu qa'idan ya koye la kamar yadda yake nan gurin kuma na tafta'u tuzkuru yusuf amma sai aka koye la aka ce tafta'u tuzkuru yusuf kai kuma sai ka kaddara ma'anar zance kalu suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah tafda utazkur yusuf ba za ka gute ba kana tunanin annabi yusuf hatta ta kuna haraban har sai ka zanto mai raunin jiki ko mai raunin tunani au ta kuna min alhalikin ko ma ka kasance daga cikin halakarku, ma'ana ka mutu saboda damuwa da bakin lafazin hara an gane ku ana amfani da shi ga mufradi da jam'i a kuma akan yi amfani da shi ga muzakkar da mu'annas a kuma akan yi amfani da shi ga sifa mutabbaha don akan ce haram huwa haramun hiya haramun hum haramun an gane ko huma harabun dukkanin sa to lafazin harab ne yake da shi kina suka ce fasadun fil jismi aw fil aqli wato ainihin raunin jiki ko kuma launi na hankali da tunani saboda me min al-huzni in ba saboda bakin ciki ko ko min shiddatil iski ko dan saboda tsananin bege aw min al-harami ko kuma saboda tsufa tsufa na sa jikin ka ya rauni kuma tunanin ka baya yi ya rauni abinda ka haddace ka zo kana manta ka rinka tunanin irin da yara ha kuma tsananin bege na sa jikin mutum ya rauni tunanin sa ma kuma ya rauni wato masoyi idan soyayya sai soyayya sai rinka bai san ba su sai zama dan karamin mahaukaci ba ne da shi sa ba aka samu bai laila ko ji ai tambayar sa aka yi wa aka ce da shi da duniya da ya wa yake ce walau qila lil majnuni laila wa ha turidu da ad-dunya wa ma fi tawayaha laqala gubarun min aliha Aliha alasu ala nafsi wa asfali balwaha wai da za a ce wa majnun laila da duniya da laila mai kake so yace me kuke magana duniya kakar mun laila ya fi duniya da abin da ke cikin ai lalle ka ga wannan majnuni ne to kaga ya samu raunin hankali da tabuwa ko gobe na gadar da raunin jiki saboda bege tsaye bege ko begen ɗa ko begen mace ko begen dukkan wani abun bege sai mutum ya rame ya kanjame ya yi kaza kaza shi yasa wani da ya rabu da abokin begensa shekara da shekaru ba ta ganshi ba da ta ganshi ta aikin da kuka da kuka nan ki rigita sai ƙarya kuke ga kada ka tantu ciki kai sai baka ce kana sanani wala kunta uzriyal mahabbati lam takun batinan la an saka al hawa kasrat aqli yace inda da gaske ne kana bege da baka yi kai ba ai da bege ya mantar da kai yawan cin abinci ala kulli halin ta kuna harasan har sai ka zanto haras wato haras wanda ya samu raunin jiki saboda tsananin begen wanda yake bege ko kuma ka kace wanda ya samu raunin tunani saboda tsananin bege ko dan saboda tsufa ina suke nufi hatta takuna harasan yakin zantan na nuna mana cewa menene zai gada masa da raunin jikinsa tufa ne ko kuma begen annabi Yusuf begen annabi Yusuf ne shine hatta ta tuna harara an ta kuna min alhalikin ko ya kasance cikin ba mu cikin saboda yawan tunani kala sai ce da su inna ma ashku basu sannan zai ina kai kukan basu damuwa ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah ya zuwa ga Allah kaga inda ibn tabiya ya dauko fassara fikin as-sabr al-jamil shine as-sabr bila shakawa illa ila Allah sai ba za ka yi wa ka ba wa duk abin da ke damun ka na abin da Allah ya kaddara maka sai kasance ba za ka yi kuka sai ki kowa kuka ba sai to wannan shine cikakken hakuri kuma shine sinadarin tafiya da an same shi an samu takawa an riga an huta yasa Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit ya faɗi wannan bayan ya faɗi kai munafikai da kafirai in tamsakum hasanatun tasuhum wa in tuzukum yafrahu biha sai ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum shay'a inna Allah bima muhit haka ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha me sakamakon yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-malaikati ko musawwimi a wata qira'a ko musawwimi a wata qira'a haka yake la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera sai ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi wannan asabru ba asabru ba sai ya zama sabrun jamil shine bila kafawa illa ila Allah sannan a takawa in fusadul awamir wajtinabun nawahi duk wanda ya samu wannan a duniyar sai ki nasara ha على a lahira zai شاء الله قال إنما أشكو بثي وجدني وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يتيكم ناسا وانا أبدا قبانجر وبنجدي ما لا تعلمون إلم بأبن بكسني با من أن رؤيا يوسف سلك ناسا سوا مفرشين دا النبي يوسف يجسكني النبي يوسف كم بباب الأبوال الله سند داما دا يزو يفتا مفرشين لا تتصف رؤياك على إخوتك كرتب يموانك الأبوال to kaga shi yana aiki da wannan mafarkin cewa annabi Yusuf da nan da rai tunda lalle ya ce ra'aytu ra'aytu hudi sajidi har yanzu ko ba a zo fassara mafarkin ba ke an gane ko da haka kenan na san wani abu wanda ku ba ku sani ba wa huwa hayyun tabbas yana nan da rai thumma qala sannan yake da su يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون yace ya bani ya ku ƴaƴana izhabu ku tafi ku koma kasar Misra fa tahassusu min yau kuje ku nemo labarin Annabi Yusuf alaihi salam at-tahassus shine talab al-khabar wato neman labari binciko labari an gane ko wato ka rinka bi kana saurare ko ka ji labarin sa a cikin gari shine at-tahassus kamar yadda at-tajassus kuma shine binciko an gane ko da at-tahaffus da da at-tajassus dukkan su suna da dangantaka da juna shi yasa qur'ani shi ka kawo su dubin amma wanda aunuri da wannan aunuri da ne yace fata asatu min yusufa wa asihi wala ta asu min rabbillah dan kuma yake wala tajassasu wala yadabbadukum ba at-tajassus kalan binciko wato kuskuren mutum bayan bai bayyana da bijimi kana son sai ka binciko a tahassus kuma duk neman labari manzo Allah kuma hada su gaba ɗaya cikin hadisi muslim la ta tahassasu wala tajassasu wala tadabaru wala tabazaru wala kaza wala kaza wa kullu ibadallahi ikhwana ababai guda shida da hada cikin hadisin muslim izhabu fatahatu min yusuf wa akhihi da labarin dan uwansa wala tai'atu bi qawlillah kada ku tebe tsammani daga rahmar ubangiji innahu la ya'tu min qawlillah lalle yadda al'amari yake ba mai tebe tsammani daga rahmar ubangiji illa alqawmul kafirun fa mutanen da suke kafirai aka kira'a take a kira'a jumhur la sai a so min la amma a kira'a ahmad bin basri rawi daga abdullahi bin kasir yana cewa wala ta yasu min rabbillah an gane ko wala ta yasu min rabbillah innahu la ya yasu min rabbillah illa al-qawm kafirun falamma ta yasu min mukhallasuna ji ya qala kathiruhum alam ta'lamu anna afakum qira'atu alaykum wa min Allah ita ma qira'a ce tabbatacciya mutawatir فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مرجاة لنا الكيل وتصدق علينا sai suka dawo misra wannan ma da kado a nan lokacin da suka shigo wajen sarki wato shine annabi yusuf alaihi salam fado sai suka ce ya ayyuhal ya ga wannan sarki mai adalci da shikar mulki mattana wa ahlan nadru wato ainihin mattana wa ahlan nadru tuta ko yunwa ta jafe mu mu da iyalan gidanmu waje ina bi bi'atin mujaddid a yau gashi mun zo maka bi ba'atin wato ainihin da kudade muzgatin waɗanda suke nakasassu ba cikakku ba ba irin waɗanda ake karfa ba ai madfu'atin yadfuha kullu mar'aha yadfa'uha kullu mar'aha wato kudaden da madfu'atin mutane na mayarwa idan an ba su ba ta karfa yadfa'uha kullu mar'aha duk wanda muka je wurin sa muka ce gashi za mu ba su kaza dan mai musayar da kaza a wurin ka sai ya mayar mana yace ba zai karba ba lira da afiha dan lalacewar abin wa kana darahima ziyufa malam yace wato dirhamomi ne ko tarare ne ko sai sani da suka zo da su na jabu au gairiha ko kuma wannan an yi faɗa musu mun faɗa a baya lokacin da muke da muka abin nan cewa abinda suke amfani da shi a lokacin nan ba kuɗaɗe ne ba za su ɗauko haja ne daga garin su irin wanda babu ita a nan garin sai su kawo idan sun bayar su kuma sai su karɓi ta ne ta nan gudu an fahimta su to wani lokacin zai iya wa abinda ka zo da shi daga garin ka dan ka bayar ka ga nan garin mai kyau ne wani lokacin zai iya wa ko mara kyau ne ta iya abinda suka zo da shi da kan wurin sun zo da zaitun inda zaitun ana noma ta kafar kasar falastin tun a da da kuma yanzu to zaitun din kuma a wata shekara bai kyau ba sun zo suna so su bayar da shi dan su karbi alkama dan su karbi shinkafa dan su karbi sha'ir ko wani dangin kayan abinci a nan misra to sai suka zo da inabin mara kyau sai suka ce waje ina da zuba a cikin muzjatu sai dai abinda muka zo da shi bana mai karancin daraja ne wato bida'atin muzjatu haja ce a bar turewa duk wanda muka ba dan ya ba mu wani abu ba zai karba ba amma ga shi mun zo da ita ina fatan kun fahimci zan da haka fa auki filan alkaila sai ka cika mana mudu duk da cewa kudin mu ba su kaina a cika mana mudu ba amma cika mana mudu dai wa tasaddaq alaina kai mana sadaka ke bil musamahati an rada'ati bida'atina ta hanyar yafewa ta hanyar kawo da kai dangane da rashin cancantar kudin da muka zo da shi ko kuma hajar da muka zo da ita inna allaha yajzi al mutasaddiqin lalle Allah ta'ala yana yin sakamako ga al mutasaddiqin masu sadaka shine masu baka abu kyauta ko kuma su baka abin da ya fi ƙarfin farashin kuɗin ka suna sane dan karamci a gare ka yanzu na neman karamci in sun bayar da wannan abin kina saboda ilimin kyan abin za a ba su buhu biyu ne ko uku amma sai ya karba sai ya ba su buhu adadin su wato su mutum goma kaga ya zama ya yi musu sadaka shine wasu sadaka kai mana sadaka inna allaha yajzil mutasaddiqin ubangiji ta'ala na yin sakamako ga almutasaddiqin ayyusibuhum yana ba su lada farqa alaihi sai annabi yusuf alaihi ya ji tausayin wa adrakatu rahma wato ainihin ta riske shi wa rafa a ce kaza wurin Hassan ya ji wani Allah yana a kai karka sai tasaddaq alayya inna ma yatasaddaqu man yatlubul jaza mai sadaka shine <laughs> wanda yake neman mai sakamako sai Allah baya neman sakamako wurin kowa sai dai kace Allahumma tafaddal alayya ya Allah yi mun falala da karanci dan zai baka ne ba dan yana bukatan wani abu a wurin wani ba dan shine mai wani mai kowa mai kowa daga nan bai faru kana hal antum qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك تقول قال سيدي دسو توبيخا درزل في أغريسو هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ كذلك يتنو كن كنا دمسانيا ma fa'altum bi yusuf abinda kuka aiwatar da annabi yusuf alaihi salam min ad-darb na duka wal idkhal fi ghayabat ad-dubbi za ku tuno ko ne kuka jefa cikin rijiya wa ghairihi da sauran dai hantara da kuka yi masa wa akhihi sun kuma kuna tare da abinda kuka yi wa dan uwansa min habnikum lahu sai da kuka rinka tauye masa hakkin sa ba da sadaka akhihi bayan ya rabu da dan uwansa idza antum jahilun yayin da kuka jahilci hakikanin al'amari ba ku san makomar Yusuf din ba ko makomar ku ba za ku iya tuna wannan ai jahiluna ma yaqulu ilayhi amru Yusuf kun jahilci wani matsayi annabi Yusuf zai zo samu daga baya duk da irin abin da kuka yi na tuta da hantara da jefawa rijiya wai ba hausa ya ce dai aiki mai rabon ganin ba ko ana dakawa a fili sai bayaginta kin za ku iya tuna wannan abu to nan take fa sai kwakwalwarsu ta rinka ba su sako ka tsaya sai kan dai fita zama sai dai fara sun san ba wanda zai faɗa wannan magana sai biyu su dan sai ba wanda ya san me ya faru ne sai bakin jiya daga shi sai su a wurin da babu kowa sai shi sai su sai wani kalu sai suka ce a innaka la anta yusuf shin ko kai ne yusuf ne kala sai ce anan yusuf lallai ni ne yusuf wa hada a ce wannan kuma dan uwana ne me dabara da nake kadin manna Allahu alaina Allah ya riga ya mana baiwa innahu man yattaki wajhi innahu yadda al'amri man yattaki dukkan wanda yi takawa wato ya tsira dokar Allah wa yasbir kuma yayi hakuri alama yana da kan dukkan jarraba da Allah zai jarrabe shi da ita fa inna Allah la muslimin ubangiji Allah baya tozon da ladan wanda yake da ihsani kaga anan gurin da attaqwa da asabar sun sake dawo wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ma la fihi wad'u adh zahiri mawdi' al-mudmar an kawo sunan zahiri shine al-muhsinin mawdi al-mudmar wurin da da in an kawo labiri ma bukata ta biya da sai a ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajrahum idan an kawo lamiri ba ya wadatar ba amma sai aka ce fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin aka kawo suna na zahiri للتعبير بالإحسان dan a bada bayani ihsani da muhimmancin sa dan inda an ce ajrahum da ba san ko suwaye ba amma sai aka nuna al almuhsinin dan a san ihsani ne yasa Allah ba zai kusan kan ladan abinda annabi Yusuf yake ce innahu man yatiki wasi an gane ko wato a innaka la anta yusuf bi tafikil hamza sayni fa innaka zaka tabbatar da alhamza guda biyu akwai qira'a haka wa tafsiru thaniya a wata qira'a a za zaka yi tafsirin hamzar alhamza ta biyu wa idu qala alifun bainahuma a wata qira'an zaka fitar da alif a tsakanin alhamzar ta farko da kuma ta biyun alal wajhaini sawa'un kai ka haqiqa alhamdataini ko kuma kai wa in kunna la khatiin mu kam mun kasance masu tabargaza abinda muke da dingin muke ba wai kuma sani bane ko mun da hankali kuncin abin da yake an gane ko ai asimi na fi amrika lalle mun saba ma Allah cikin lamarinka fa azallana naka sai ya kaskantar da mu gaji a gaban ka yanzu kuma muke muna neman alfarma muna cewa tasaddaq alaina aw bil wakaila wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi mutasaddiqina muna lallaji شين ما التي يقال خطيئة إذا كان عن عمد وأخطأ إذا لم يكن عن عمد ولهذا قيل ها هنا ها هنا خاطئين ولم يكن مخطئين وتشكت وإنتم لا خاطئين سيء أن يكون قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لك رسول لا تقريب عليكم اليوم أي باب ونزل كان في اليوم ta riga ta faru ta kare abin da ya faru ya riga ya faru alaikum al-yawma ay khassahum bi-dhikr li'annahu madinatu at-tafrid yace ba ku da laifi a yau idan kace da mutum ai yau baka da laifi na nufin gobe na da akwai jibi na da akwai amma me yasa yake bance yau kadai ba da ce khassahu bi-dhikri ya ambaci yau yace yau kan ba ku da laifi li'annahu madinatu at-tafrid don mutumin da ya yi maka laifi da daɗewa ranar da ka gane ya gane ka sanar da shi laifinsa an fi tsammanin ka zargi amma idan ka ce yau babu zargi zai iya wa gobe ka dawo ka zargi ina nufin da yau har inda ma sha Allah babu zargi ba wai na nufin yau ɗin ka ne ba an gane ko fa zai ruhu aula ranar da za su biyo bayan yau ai mun babu aula ta zanto ita ce ma ya yafe tunda har ya yafe yau to me gobe kuma zai mutu ko abu kenan yaghfiru Allahu lakum ubangiji ta'ala zai gafarta musu ko kuma kace yaghfiru Allahu lakum jumla ce du'a'iyya Allah ya gafarce ku wa huwa arhamur rahimin ubangiji shine biyayyan masu jin kai wa ta'alahum an abi lokacin sai tambaye su ya labarin baba fa qalu zahabat aynahu sai ai baba har kusan ya daina gani min huzuni saboda damuwa bakin da ke cikin idansa ya riga ya buya ma sai fari kan wato ainihin saboda damuwa to anan ne wasu malaman tafsiri ke cewa ya makance waɗansu malaman suka ce a'a mu ba za mu yi ya makance ba Allah da ya ce ibiya zakaina fa min al-huzni bakin da ke cikin idan sa ya zama fari kan saboda damuwa amma ta iya yiwa gashi a hakan kuma yana gani ina fata mu nasi dai bai fito ba sanar cewa baya gani amma dan su malamin tafsiri na ƙara bayani cewa baya gani wanda ma suka ce ai ya shekara shida a makance wanda suka ce shekara bakwai wanda suka ce ashirin duk dai wannan dai baya cikin abin da yake akwai dalili ko kwara a kansa da su ne kawai an gane ko فقال سيدي رسول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني yake da su in su habu da kamisi ga riga ta su da ita haza wannan rigar wa huwa kamisun labisa hu wata riga ce da ya sha da ya sanya wa kasaba min rihihi wata ta dauki wato ainihin karfin sa farimul insani ma'ruf kowane mutum kuwa yanayin karfin jikinsa sananne ne auren wanda ya sanki mislu shakhsiyatihi liman kana ya'rifuhu wato kamar ga mutumin nan idan ka ka dauki rigarsa da dukkan wanda ya kasance ya san mutum da haka sai ya kwabe rigar da ke tsare da shi yace izabu bi tamiji hada ku tafi da wannan rigar tawa fa alquhu ala wajhi abi ku jefa rigar a fuskar mahaifina ya ati basirin zai dawo yana gani suka ce shine nassin da suka ce ya maka ce dan da yace ya ati basira dan ba dan baya ganin ba me yake wa ya ati basirin yanzu kuma ina fata an fahimta wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da dukkan mutanen gidan kar a bar kowa ku taho a dawo musu da zama da daya ce wa atuni bi ahlikum ajma'in ka ka ja al-bina'u muhkaman an ce ya ya'ti basiran zai dawo yana gani ai yasiru basiran kenan ka ka ja al-bina'u muhkaman kamar fadin ka ne ka ce ja al-bina'u muhkaman kai gini yayi kwari a ma'anarsa fara wa yashhadu lahu qawluhu fartadda basira kuma abin da zai ƙara ba da kan wannan shine faɗin sa fartadda basira a can a cikin aya ta gaba qala yusuf zalika li ilmihi annabi yusuf alaihi salam ya fito wannan zance yace alquhu ala wajen ya abi ku jefa wannan riga a fuskar mahaifina ya ati basirin zai dawo yana gani ya fito wannan zance da ilmihi anna abahu yaqub nabiyyun min anbiya'illah dan ya san mahaifinsa annabi ne cikin annabawan Allah wa min sifatil anbiya'i kamalu sifatil bashariyya ya kuma san cewa yana daga cikin sifar annabawa cikar siffa ta dan adantaka kamala ta dan kuwa kuwa shine mutum ya kasance yana da ido yana da lafiyayyen gabbai ba gurgu bane ba kusuru bane ba makafu bane ba dan duk wanda yake da kuturta ko makantaka ko bai bantaka to akwai nakasu kenan a dan adam ta sai annabawa kuwa suna daga cikin wato siffar su kamala ta dan irin da ko da Allah ya jarrabe su da wani abu zuwa wani lokaci ne kafin a yaye musu shi amma baya zama nakasu da zamanto siffar su dindindin ina fata an fahimta sai dai jarrabawa irin yadda aka jarrabi annabi a kusan yanzu to idan sa baya gani amma daga baya yana gani ko kuma aka jarrabi ayyub alaihi salam da cuta amma daga baya Allah warkar da shi yake rabbi anni masal yadurru wa anta arhamur rahimin Allah ke fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur sai muka an muka yayi da tare da zama tuffa ta an gane wa fi hadhihi maradun ya halaka kuma zai iya yiwa a hakkin annabawa a samu cuta ta kama cikin rashin lafiya la yu'addi ila naqsin amma irin cutar da ba za ta bayu zuwa ga tawaya ba fa zahabu basari abihi inna ma huwa bi huzrihi wannan tafiyar ganin ido din nan da mahaifinsa ya fama da shi saboda bakin ciki ne da damuwa wasu galik wasu galik kalbihi bima da kuma saboda shagaltuwar zuciyar da irin abin da ya zace mata min zalika na wannan damuwa fa zahaba basaruhu bihi sai ganin sa ya kau dan saboda wannan damuwa wa idza saraha rihuhu alladhi ya'rifuhu amma idan ya shaki kanshin sa da ya sani min hakikatan kama ya arifu shakhsiyatahu kamar yadda ya san shakhsiyar sa ya ji kanshin sa haka ce ya sama innu lokacin sai ya samu natsuwa wa yazhabu al-huzn sannan bakin ciki ya tau wa yarji'u al-basaru ganin sa kuma ya dawo bin kitabi ma zahaba bihi ta yadda abin da da ya tafi da wannan bakin cikin a da wannan ganin yanzu kuma ya kau da haka sai ganin kuma ya dawo shine fa alquhu ala wajhi abiyati basir wa atuli bi ahadikum ajma'in ku zo mun da dukkan dangin gidanku gaba ɗaya sai daga nan mai kwallo ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوث لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك lokacin ولما فصلت العير لوكتن دا آيري العير كيلي كاروكا وكما جمعي نفتاكي adadi na fatake waɗanda suke tafiya cikin gungu ɗaya ayare ɗaya walamma fasala iru lokacin da ayarin mutanen falastin suka fita daga cikin garin misra suka fuskanci ƙasar Filistin ɗin inda annabi Yaqub alaihi salam yake kana abuhum nan take iska ta ɗauki ƙanshin rigar ta cewa annabi a cikin yana gida tun kafin su je ko ina kana abuhum sai annabi a kuma yace inni la ajidu riha yusufa ina jin ƙanshin annabi yusuf laula an tufallidun ba dan kan ku raunana hankali na ba ku ce tunani ne na tsofaffi amma wannan ƙanshin da nake ji na tafi ƙanshin annabi yusuf lalle kajin sa ne amma ina jin tsoron kar ku raunana mu hankali kar ku raunana tunani na ku ce ai wannan tsofa ne cewa ce qalu sai ku suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah innaka lafi dalalika kabi lalle kana cikin dai wannan rikicewar ka kafin ka da kana cikin rikin sani makamancin wanda kai da in ba haka mutumin da Allah ya Allah bai da arasa shekaru aru aru masu yawa yanzu kace kana cikin ajin sa ina yake yanzu ina za a samu labarin haka suke faɗa innaka lafi dalalika kabi to mai baro فلما أن جاء البشير an. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير لوكتين da mai bishara ya zo masa da wannan riga alqahu ala wajhihi sai ya jefa rigar ko a fuskarsa suka ce wannan albajir din shine yahuda bil qamis ya zo da wannan riga wa kana kad hamala qamisa dam dama san ko shine ya dauko rigar da take dauke da jini lokacin da suka yi ƙarya cewa kura ta cin yake fa habba an yufrihu kama azam sai eh, yanzu kuma ku bari in faranta babarai irin da yadda ni na bakanta masa rai tun da ni na kawo rigar Yusuf da jini a jikin ce wato kura ta cin yake aka lafa yanzu ko bari in kawo masa rigar cewa yana nan da rai da in faranta masa rai in dai wata haka dai duk malaman tafsiri ke ba alqahu ala wajhi sai ya jefa wannan riga a fuskar mahaifin farkar da basira nan take sai dawo yana da kana sai ya ce da su alam akullakum inni a'lamu billahi ma la ta'lamun ban fada muku ba zu nace da ku inna ma ashku basi wa hudni ila Allah wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun da san ban faɗa muku wannan zancen ba na ce da ku ina kai kuka na wurin Allah ni na san abin da ku sani ba kar ku ga wata ta ko rashin tunani irin na tsufawa in na ce ku nemi annabi su ku kuna tsammanin tunani da ya mutu to gashi yau ta tabbata al'ana hasa hasa kuke ko da bai faɗa ba da ya al'ana hasa hasa ko ba haka ba inni ala min Allah ma la ta'lamu ni na san wani abu game da ubangiji irin wanda mun ku sani ba min hayati yusuf na cewa annabi yusuf na nan raye wa anna Allah yajma'u bainana kuma Allah zai hada tsakanin dan da ma yace sallahu alayhi ya ce ni bihim jami'a kaga a sadin da da ban ce wajiba ce tabbas Allah zai zo mun da su gaba saboda kyakkyawan yakinin kyautu da su da annabi ke da shi game da ubangiji to daga nan ba قالوا يا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم kanan su sun gane kuskuren su suka ce ya abana ya mu ya tafi tsarin da na zunuba na ka gafarta mana zunubanmu in inna kunna safiyin lalle mu masu barna ne wato lalle mu masu laifi ne shine fatu ina masu laifi dan ba za mu ce masu kuskure dan sai dauki ma'anar waɗanda suka yi ba da niyya ba amma sai mu ce inna na fatuin lalle mu masu barna ne ko ka ce lalle mu masu laifi ne da haka gafarta ka nema mana gafara zunuban mu ke sagafar da ka nema mana gafara na zunuban na zunuban mu inna kunna fatuin kaga sun yi itirafi da laifin su a gaban wanda suka yi wa laifi na farko annabi Yusuf alaihi salam suka zo kuma wanda suka yi wa laifi na biyu shine mahaifin wannan ke nuna kenan idan ka cutar da cutar wannan kuma tana sa har zuwa gawa zuwa ga uba ce an fahimta ku suka ce da su in ai suka ce inna kunna sabiin kada sai yake da su ko fa astaghfiru lakum rabbi da sannu dan ne muku gafara ubangiji innahu huwal ghafurur rahim ubangiji na lalle shine al-ghafur mai yawan gafara sannan ar-rahim mai dubu malamai suka ce akhara zalika ila sahal ya ce da su sawfa astaghfiru lakum da ba sai yanzu ba a ya yi jinkiri zuwa ga lokacin da ake tsammanin an sa addu'a shine lokacin asuba shine as-sahar wa bil ashari hum li yakuna aqraba ila al-ijaba dan ya fi zama mafi kusancin samun hansawa. aw ila lailatul juma'a ko kuma aka ce yayi musu jinkiri zuwa ga daren juma'a aw hatta yas'ala yusuf ko kuma har ya tambaye annabi yusuf ya ji fa in kana kada afa anhu in ya ji annabi Yusuf ya yi hakuri ya yafe istaghfara lahum to sai ya roka musu gafara in koyi ji ba haka ba to sai yi ma ɗan yi jinkiri duk waɗannan zantuka ne amma dai sau ku astaghfiru lakum da sannu zan ga zan nema musu gafara ma'ana dai abin da zai fitowa a zahirin ayar yana son ya nemi lokaci mafi dacewa ko da ke annaba a ko shi da ana an samu shi amma Allah ya fifita wani lokacin ya wani lokacin kamar yadda Allah ya fifita wani wurin ya wani wurin filin da maka take da inda Madina take ai ba ya daidai da inda Kano ko Abuja take wancan wurare ne masu kima haka kasar Sham gaba daya ba ta daidai da sauran inda wurare suke tsarin yawa dangane da falalanta kuma dan saboda falalanta ma manzon Allah ya nuna anan ne inda za a tafi kiyama anan ne inda annabi Isa zai sauka anan ne inda mahadi zai sauka sauran saboda kwalalanta kasar sham kaga Allah ya jiji ta wani wuri akan wani wuri kamar yadda ya jiji ta wata rana akan wata rana kamar yadda ya jiji ta wani mutum akan wani mutum to ina ganin anan wuri ya kamata mu abinda abin da muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa wannan wanda muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya tafi mana assalamu alaikum fadin Allah ta'ala qalu tallahi innaka lafi dhalalika kabir suwa ne masu wannan zancen domin da a jerin ayoyin za mu fahimci cewa ‘ya'yansa da suna kan hanya daga misra ba su riga sun zo nan ba to da haka suwaye suke tare da shi suka ce da shi annabi a ko tallahi inna ka lafi zuwa ke kadan malamin tafsiri suka ce waɗansu ‘ya'yan ne ban da waɗansa domin waɗancan manya ne waɗanda aka san su tun da zuwa ka faro kissa kuma tun da kissa tana da tsawo kuma zamanin tun daga annabi Yusuf yana yaro ne har zuwa girman sa an sake samun waɗansu kannan su sun haka waɗansu malaman su faɗa waɗansu kuma sai a'a jikoki ne su waɗannan ƴaƴan nasu sun sun fara aiki da haka jikoki suna tare da su suna tare da shi su ne suna tare da shi yake cewa tallahi yake cewa kai ni la ajriha yusuf wa la su min qalu tallahi inna la tudrika al-kabir wannan ce menene fasaran wannan ayar inna salata tanha anil fahsai wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ce wa kimi salata inna salata tanha anil fahsai wal munkar wato ka rinka tsayar da sallah domin ita sallah tanha anil fahsai wal munkar tana hana alfasha abinda ake nufi da alfasha ma tanaha qubuhu abinda munin sai kai makura da haka wadansu malamai suke kirga laifi uku ne aka samu su suna alfasha cikin alkur'ani abu na farko mutum ya nemi matar mahaifinsa Allah ce wala tankihu mana ka aba ukum minan nisa illa ma qad salat innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila sannan kuma sai zina Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan kuma sai luwadi Allah ya ta ma biha min ahadin min da haka wadansu malamai suka iyakance alfahsha cikin ne waɗannan nau'ikan abin almunkar sai zan sauran ayyukan ne kamar shan giya kamar da sauran waɗansu ayyuka na rai su ma munana ne amma munin waɗannan ukun ya tsara haka waɗansu malamai suka waɗansu malaman kuma suna fassara alfasha alfasha shine dukkan laifin da yake akwai haddi a cikin sa ina ba an fahimta akwai haddi a cikin sa misali ga suna akwai haddi cikin sa sai ya akwai haddi da bulala luwadi ma akwai haddi fashi da makami ma akwai haddi kazafi akwai haddi suka ce alfasha ke wato almunkar kuma shine dangin irin da babu haddi a cikin, kamar yin dariya. ina ba a fahimta da sauransu ko dai ku shi da mutum ko fassara shi da wani Allah ta inna salata lalle sallah tanha an fahsha'i tana hana alfasha shine muka ce abin da ke mu kura wajen muni ko dai ukun can ko kuma duk abin da ke akwai haddi wal munkar ha kuma tana hana munkari shine malamai suka ce shi munkari abinda ko babu nafsi na shari'a lafiyayyen hankali zai da wannan abun bai da kai lafiyayyen hankali da bai gurɓata da wani tunani na gabas ko na yamma ba zai yadda wannan abin ba ya da wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un jumloli guda uku ne inna salati tanha 'anil fahsai wal munkar jumla ce ne wala zikrullahi akbar jumla ce wallahu ya'lamu ma tasna'un jumla ce to galibi inda mutane ke tambaya wajen sallah tana hana alfasha da munkari sai su ga yaya za a yi ga mutum yanzu yana sallah kuma a gaina yana alfasha ba shi ko Allah ce sallah tana hana ne alfasha da bautai to anan malamai suna yin fassarori guda biyu waɗanda suka fi shahara a ko sama da biyu amma biyun nan suka fi shahara dan haka su zan kawo mana fassara ta farko waɗanda suke cewa ita sallah sababi ne daga cikin sababba da ke hana alfasha sababi ne daga cikin sababba da ke hana ne munkari kuma sababi ne na hana alfasha sababi ne na hana munkar amma ba ita kaɗai ce ke iya hanawa ba sai dai tana taimakawa mutum ya daina kun yi zama suka ce daidai yake ka ce ai gini sai da suminti to ma suminti ne kaɗai ke yin gini bayan suminti kana buƙatar mai yaki kana buƙatar ruwa amma sai ka faɗi wani abin da yake ɗaya ne daga cikin abubuwan da ginin baya tsayuwa sai ne to mutum ya rabu da alfasha gaba daya akwai sabubba da yawa sallah ɗaya ne daga cikin wannan sabubba in ka samu kana yin ta kuma sai ka nemi sauran daga cikin sauran kamar mai tuba tubu ila Allah sannan tuba daga cikin sauran kamar ne musahabatul akhyar abota da mutanen kirki na gari an fahimta ko don mun da Allah ya kwatanta aljalisu salih da aljalisu su ka hamilis wa nafisul kir wato aboki na gari da aboki na banza kamar mai sayar da turare ne da ko mai zuga jigi a makera mai sayar da turare ko dai ya baka kyauta ko ka saya a wurinsa ko kuma ko da bai baka ba ko da baka saya ba in kana tare da shi kana jin dai to aboki na gari in ma bai umarce ka da kyakkyawa ba kai da kanka za ka koyo ka ɗabi'antar ɗabi'arsa saboda yau da gobe mai zuga jiki ko a makera ko ya kona ka ko ya buce ka da kora ko ka rika jin warin makera haka manzon Allah ya faɗa ba da wani abin da zaka amfana da shi sakamakon zaman ka tare to haka kuma mun aboki ke. shi dama ba zai sa maka himma cikin aiki na garba a'a naka na garin zai zai zai sassabe maka shi ka rasa shi to a ce kenan wato sallah sababi ne cikin sabon da jahana ne alfata da muka amma ba ita kadai ce jahana ba kun bai ga fasara ina ga ko misalin da muka bayar ya fito da abun ne sanin na biyu sai fassarar da ke cewa sallah tana hana alfasha da munkari mai yin sallah ba za ka gaina alfasha ba za ka gaina munkari amma ya danganci kusancin sallar da sallar annabi yayin da sallah ta fi kusanci da sallar annabi yayin da ta fi tasiri wajen hana alfasha yayin da ta yi rauni wajen kusancin sallar annabi yayin da kuma rauninta da tasirinta zai ragu wajen hana alfasha shine imamu sa'adi ya faɗa cikin bayyana da karimar rahman cewa matukar mai sallah yana yin cikakkiya ta fuskar ruku'i da sujada da sharuɗa da kutu'i da aiwatar da gabbai da yi kamar da manzon Allah yake faɗa da kiyaye ka'idojin to kullum zuciyarsa na tsara haske ne kuma kullum zai rinka yin kwaɗayi na ayyukan alkhairi kuma ayyukan barna kuma san su zai ragu a cikin zukatansa tun yana rabu sai yana barin su kaɗan kaɗan har yanzu daina su gaba ɗaya gurgudai yadda sallah ta yi kyau haka zai samu gurgudai yadda sallah ta yi kyau kuma za ta yi kasan tafi akwai sai da ke nuna cewa dukkan wanda sallarsa ba ta hana sai alfajar ko mun gari ba ba abin da ya kara sai ne sata da ubangiji wannan hadisi dukkanin nasu da bai ne ba wanda ya tabbata wanda ma waɗansu suke cewa ya sha da kyar shine suka ce asar din ne na Abdullahi dan Mas'ud ne a Abdullahi da Abbas magana sa ce ba magana annabi shine waɗansu suka inganta amma zuwa ga annabi sai yasiha marfu'a to amma dai lallai idan muka lura da wannan fassara ta biyu kuma zamu ga tana da ƙarfi ƙwarai da domin manzo Allah cewa ya kurda ma mutum zai sallah ba abin da ya samu a cikin sai rabin ta wani ma ba abin da ya samu sai sulusun ta wani sai rubu'in ta ɗaya bisa hudu kawai za a bashi wani sai ne kubusin ta har ya ce wani ma ba zai samu komai ba ma sai ushirin ta an gane ku sai bisa goma za a bashi sallah saboda mai ya danganta da yadda ya tabbatar da kusu'i cikin sallah ko rashin Ya yayi koyi da annabi sallallahu kamar aiki muni usalli koyi kafi duk wanda yake sallah lafiyayya to za ka samu tana tasiri wajen hana alfasha duk wanda kuma ta ragu haka to kuma za ta kasa yin tasiri ke ina fata kun fahimci wannan eh aha wala zikrullahi akbar Allah ce wala zikrullahi akbar zikirin Allah shi ne mafi girma to anan ma malamai suna yin fassara alal kalli guda biyu fassara ta farko suka ce wala zikrullahi lalle zikirin Allah akbaru min as salat ya fi sallar mai girma ina ba ta an fahimta zikirin Allah ya zuwe ya fi sallar girma suka ce abin da ya samu ka fassara shi da haka saboda ita kanta sallan sai da zikirin Allah take biya in babu zikiri cikin sallah sallah za ta yi mabudan ta da manzon Allah ya ce Allahu akbar ina ba da an fahimta kuma Allahu akbar dinnan menene zikiri ne da isti'aza da basmala da zikiri ne karatun qur'ani kuma da zikiri ne tasbihi duka nau'i ne na zikiri ina ba da an fahimta to sai suka ce wala zikrullahi akbar dan saboda mai sallah din ba ta ingantuwa sai da ke zikirin ba wai yana nufin cewa ko da ba ka sallah in kana zikiri shi kenan kamar da wani zuwa ya zike fassara wannan fassara ce ta rai wannan fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu da suke ce da malaman suke ke cewa wala zikrullahi akbar ma'anarsa zikrullahi lakum akbaru min zikrikum iyyahu ambaton ku da Allah zai yi ya fi girma sama da ambaton ku da ku kuke yi Allah ce fabi kuro ne azkur to ka ambace Allah ko Allah ya ambace ka wanne ko ni girma shi ne malin wanda zikirin layi akbar Allah ya ambace ku ya fi girma sama da ku ambatan da za ku masa ina fata an fahimta ma'ana sai ku dage ibada dan ku ta Allah ya ambata ku dake ambatan bayan ku kenan dan ambatan sa ya fi ku ambata ina ba ta amfani akwai fasar ma da wadansu malamai suke ta ta uku kenan wanda za su ce wani zikirullahi akbar suka ce zikirullahi din sallah din kanta ita ce zikirullahi akbar wato ita ce akbarul ibadat akbarul ibadat fi iliyya ita ce mafi girman ibadoji na aiwatarwa ita sallah an gane ku waɗansu kuma suka ce a zikirun lahi din shine ambatan Allah a cikin sallah din wato suna Allah lokacin da kake cikin sallah din zuciyarka na halarce kamar ga ka a gabansa to shine akbar min kulli shay a wannan lokacin ina ba kun fahimta wa alaikum salam dan Allah ce wallahu ya alamu ma tasnawu Allah ya san abinda kuke aikata wato wannan abinda wannan ke nuna wa sai mutum to masu muraqaba kenan suna ubangiji da ala na jin mu kuma yana saurara na daren juma'a shi ne alhamdulillah da daddare alhamdulillah bayan ijayi shi ne daren juma'a sai kana da hadisin da yana hujja da wani malam ya taɓa mana faɗa mana sarara a madina ta ah, wato da dare da yini wanne ne ke fara zuwa wanne ke fara zuwa dare da ke fara zuwa sannan ne sannan gini yace ba ku zuma Allah mana cikin alqur'ani siru fi halayaliya wa ayyaman hadi <laughs> ki layali sai ka fara kawo me dare sannan ne أنكم سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام إذا ما من يوم إلا وقد سبقه ليل باب وليد فتي دليا لجايب كما سلر أذني وسلر أذني لمكي ليش مكي إنسان ranan da aka ga wata muke yin da ko bayan gari ya waye wannan daren kenan da muka gani yanzu misali yau mun kai azumi na 29 ko 30 sai mun ga wata ayama wannan watan da muka gani wani wata ne yanzu bayan ganin watan nan muna cikin ramadan ko mun shiga shawwal ba mu cikin ramadan a ce wannan daren na da zai zo gobe ne ba na yinin da ya wuce yau bane da haka ma ba ma yin ashama kamar yadda ya fice yau 29 ga watan sha'ban sai kawai ba ga wata wannan watan da magani wani wata ne ramadana kamata ya da mun ji labarin da nan wata ko fito mai sanin tarawih shine abin da yake daidai shine sunna ina ma da gobe ta ku yi hakuri ga wani sa rubutu ku kuna tambayar bayan fage wannan yace sun makafai na ala azari bi rusulina ila akhiriha me wannan ayar kuke nufi sai zaka da ta ka da suke bayan ta la kadar sunna nuha ma ibrahim wa janna fi zurri wa la kadar sunna nuha ma ibrahim wa janna fi zurriyatihim an-nubuwwata wal kitaba wa minhum mutadun wa qaffayna wa minhum mutadun wa minhum kaseerun minhum fasiqun thumma qaffayna ala atharihim bi rusul an yi maganar Allah ya tundo annabi ibrahim alaihi salam da nuhu ya sanya annabta a cikin gidajensu kuma cikin 'ya'yansu da suka biyo bayan su minhum muhdat a cikin su akwai kin zai shiriyye wa kaseerun minhum fasiqun kuma a cikin zurriyar gidan kuma an rinka samun jikoki da tabbakun wanda ke ba mutanen kirki fasiquna fasiqai yake sun muqaffaina ala asarihim bi rusulina sannan sai muka bibiki bayan su da manzanninmu muqaffaina bi isa bin maryama muka bibike su da annabi isa sannan na maryama wa atainahu al-injila muka bashi injila waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan wa rahama muka sanya a cikin zukatan mabiya annabi Isa din ra'afatan wato tausayi wa da jin kai sai ka yi tarki ne ka ce na da na yanzu ba su da da ba za labari ba wannan muka sanya a cikin zukatan Allah zai na waɗanda suka bi shi ra'afatan wa rahama tausayi da jin wa rahabaniyya limta da sai kuma rahabaniyanci wanda suka kirkiro shi su mabiya annabi Isa din bayan shi da wani sun kirkiro mai rahabaniyanci da an ce ar shine wato daga ar-rahabu ne ar-rahabu kuma shine kiddatul khawf tsananin jin tsoro wato mutum yayi tagalib janibul khawf ala janibir raja mutum ya rinjayar da bangaren tsoro sama da bangaren fatan samun rahama saboda wannan tsoron sai ya zo ya haramta wa kansa dangin ababen da Allah ya halatta masa na ci ko na sha daga awar gudun duniya ya kici ya kisha ya kiyin aure ya tsaure ce makomai na duniya ya je daji ya shiga bukka ya zauna in da uha Allah sai kirkiro wannan suka yi ma ka tabuna ha alai ba mu muka wajabta musu amma sun kirkiro da wata niyya in ta za a rubuwa Allah da niyyar suna neman yardan ubangiji to niyya kadai za ta kubutar da aiki sai yin aiki ya dace da umarnin Allah ko na manzonsa sannan sai niyya ta tasiri wajen gyaruwar aiki amma shi kyawun niyya kadai ba ta gyara aiki tare da sun kirkiro wannan laifi din na bid'a din sai Allah ta fama ra'auha haqqa ri'ayati bu su kiyaye rahabaniyancin ma hakikanin kiyaye wannan abinda wannan aya take nunawa kaffaina dai mun bibiyi ai atba'ana shine kafaina. da haka Allah ce wala taqfu malai su na bihi ilim ai la ba malai su laka bihi ilim alkafu shi ne a bin abu ba wuce? to abinda wannan aya take nuna wa mabiya annabi Isa alaihi salam an samu masu tausayi da jin kai a cikin su sama da Yahudawa wannan malamin da zai yake magana yake na da kenan ban na yanzu ba wai na da ba har na yanzu idan an kwatanta su da Yahudawa kirista ya fi bai da jin tausayi da nasin a la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu sallama alladhina qalu wa duk kiristan da kaga ya zama dan da kike dan kisan kai dan shan jini ba kan san ke ba dan ta'adda ne zama ta shi amma har yanzu waɗanda suke rike da ɓarɓashin koyarwa annabi isa alaihi salam wadda tasirin magudancin rumawa bai shiga cikin ta ba suna da sosai suna da jinkai kuma har yanzu duk iyarsu su kirista su ne za ga idan an yi rikin lafiya an yi ambaliyar ruwa an yi wata musiba sun je suna kai magunguna ko da manufar yada addinin su amma dai sun kai da da'awar tausaya wa dan adam ka taɓa ganin wai isra'ila ta shi sun zo likitoci dan ana kalara a kasar mu. yahudu ko yana wani dogon daji ka taɓa ganin wani isra'ila da zo buɗe wani asibiti a kauye tana ba mutane magani ina fata mun fahimta ma'ana dai dukan kafirai ne dukan su mutanen banza ne ma'ana kirista da dawa da yahudawa amma idan an kwatanta a tsakanin su an yi gore da bai yahude da kirista wanda ya fi kirki kirista to abinda ayoyi suke muke amma ba shi ke nuna ka ɗauki kirista kuma ka dole ta shi da musulmi ba wannan ko babu da ina fatan kun yi to kaga nan laifi biyu suka yi laifi na farko da suka ke kiro bid'o'i na biyu ita kanta bid'ar kuma sai kuma suka kasa kiyaye ta na farko rahbaniyatu limta dawa sai aka ce kuma ma katabna ha alaihi da ga arzuwan Allah sai aka ce fa auha akthar ayati wancan malamin na wajen tudun maliki ko wani ne wannan waye ke suna wata bokan nan kai Yusuf Ali yake cewa wai a yanzu duk abin da ka mayar ka kirkiro ka sa cikin addini ya halatta laifin ba wai su kai bid'a ba a idan ka kirkiro ka kasa kiyaye ta shine laifi amma in kiɗa ka ɗauka a matsayin ibada kullum sai ka kada ganga sau bakwai yake to yayi kuma za ka samu lada laifin a waye gari wata rana ba kai ba yace haka in rawa ka dauka a matsayin ibada kullum sai ka dan taka rawa ta rabin awa yace to wannan in ibada sai kana yi dan Allah babu ne in lam tuga arzuwan Allah ke amma laifin a waye gari wata rana baka yi ba to shine ba mara awa haka ri ayati kaga mulki zindiki bakin zindiki dan wannan in Allah ke wallahi inda shari'a irin wanda muke daga cikin a nan gurin irin wadannan ba abin da zai hana a ji bindikanti a sudan an kashe irin irin su mahmud taha da suka yi irin wannan siyar aka harbe kuma ka san wani abu saboda yadda Allah ke jarrabar bayi mahmud taha din nan magoya baya gare shi na ta mutu suna ganin mutumin kirki ne wani waliyin Allah ne amma bindiki ne ya ci gyaran Allah ya ci gyaran manzon Allah da gwamnati ta kashe shi fa da helicopter aka ɗauke gawar ta aka je aka jefar a wata sahara don idan aka bar ta mutane za su mayar da kabarin sa abin bauta to irin waɗannan su su alin aka kyale su cikin jama'a ba san da bala'in da zai jawo mutane dan kaga shi Yusuf Ali ba wai sufi sufi ne irin tijaniyawa ko kuma kadirawa ba dai ne tijaniyar ya ci kuma shi matsayinsa da ya baiwa kansa a cikin kasa kansa ya fi shan tijani ya fi na iniyarsa dan ga wata riga da manzon Allah wai ya bayar yace ya aje zamanin mai ita zai zo in ya zo a baki abubakar ya wuce ba a bashi ba umar da usman da ali suka wuce duk ba a basu ba aka yi ta tafiya dukkan mutane suka wuce sai imam malik sai imam shafi'i imam ahmad bin hanbal duk ba a bashi ba aka zo har kan shi ma shehu tijani ya zo ba a bashi ba ibrahim kaulaha ma ya zo ba a bashi ba sai da yusuf ali ya zo a nan tudun maliki sai aka ce to me wannan rigar ya fito wai duk cewa ubarin ne mai kai masa kaji irin wannan kafirci mutum yana yi ana jin su kuma har a sa shi a rediyo ko zuwa dan kin Allah Thank you. zindiganci ne wannan na karfe wallahi in Allah ne na karfe mutane suna ji suna gani eh ban ji ba eh a wannan isra'iliya ya cewa rigar da annabi yusuf ya cire daga jikinsa wai ya ce a kaiwa babansa dan idan sai dawo yana gani daga aljanna kake wannan isra'iliya ne ba da ba an daga aljanna akwai kuma waɗanda suke cewa ita ce rigar da annabi ibrahim ya sa lokacin da aka jefa shi wuta don haka wuta ba ta ci shi ba aka yi ta gadon ta hata ta annabi yusuf shi ma nan don labari ne isra'iliya ce ma an zara lafi biya musu ba wato wallahi in mutane sun san girman ubangiji wato za su fi gane girman barna da ke cikin wannan mutum barna da kin Allah mutum ya fito kuma sai ya faɗi littafi ya ce a cikin a duba cikin Ibn kasir wai ibnu kasir ya faɗi wannan nan kaga nan gurin duk ya zagi malaman Kano ne gaba daya ma'ana ya mai da mutane ba a karanta Ibn kasir ya mai da mutane ba a karanta Ibn kasir an kira shi ya ga cewa an masa kaza kaza kaza kaza ce ya janye amma kuma yanzu ya koma ruwa sosai barna da yake ta wata tada kaga anan gurin wallahi haƙƙi ne da ke kan masarautar Kano wallahi sarki ba zai ikira shi ba sai ikira shi a tara masa malaman a zuwa ce ya kawo inda waɗannan abubuwan su to amma shi ne waɗansu sufaye suka rangwama dukkan wanda ya liƙe da sufanci ko da yi kafar gazan da su ba su yi imani da ita ba ala qa'idati inna tsura ala kali hatakum kawai shi a tafi akan haka duk zabo zabo ne a tafi tun da ya danganta kansa zuwa ga sufanci duk barnar da yi kenan sai a tafi tambayoyin da suka rage dukkan su suna da alaka da tafsiri kuma masu muhimmanci ne to amma lokaci ba zai iya yiwa kowace mu ba ta hakkin ta ba domin dukkanin su masu tsawo ne amma na yawa yan gwa alƙawari zan tafi da su dan cikin wanda muka an sayo ma ko wanda da kwanta ne na tafi da su ne yau na zo na karanta su insha Allah waɗannan ma zan tafi da su lokaci na gaba sai in karanta su kafin mu Thank you. to an ce ko wani dan uwa yana zuwa tafsir nan kowane mako ana tare da shi shine malam kabiru sasawa Allah ya masa rasuwa muna fatan ubangiji Allah ya kansa da gafara dukkan danginsa kuma da yan uwa makusanta Allah ba su hakuri Allah ba su hakurin jurewa kuma da Allah mu ci cikin addu'o'in mu idan mun tashi cikin ibadodin mu daga nan har zuwa gobe da safe lokacin asubahi wanda da lokacin da muke sa ran an sa addu'a ciki Allah ya kansa Allah ba Allah ya masa gafara akwai sanarwa kamar haka gobe in sha Allah za mu koma karatun riyadu salihina na gogoro sati na sama kuma ne za mu koma sira karatun sira karatun sira da shi sati na sama a beru Road da saura dai sai a hankali da saura ko bi a hankali ya komai zai dawo insha Allah a hankali dai a hankali sannan kuma kamar yadda aka sani cewa jibi lahadi akwai lantoci da aka sa kamar haka na farko dai akwai latta ta kwamitin himba bayan jin na gwanin lokacin gamar wadda za a kofar kan sakan wadda malam ibrahim mu'azzam mai mai bujira zai gabatar ni kuma zan basu taɗi daga nan kuma talan asar a nan gurin a cikin makaranta mun tsara lacca ga matan aure kadai ana gayyatar hatta waɗanda matan su ma ba sa makaranta din za su iya zuwa Allah ya su zo cikin shiga wanda yake ta kamala darussa na musamman daga cikin suratul falaq wato wani fito da wani tsari ne ne da dukkan ayoyi da suke da alaka da mata ko hukuncen hukuncensu za mu dinga daukar su muna fassara musu a cikin tsari na lakka wanda zai dace da kwakwalwar su sai da za su samu fikihun alkur'ani kai tsaye da kuma fikihun sunnar manzon Allah kai tsaye insha Allah mun yi da kan wurin mun yi waɗansu ayoyi cikin suratul azaba da suka tafi matan annabi ga mata din sannan kuma wannan mako insha Allah jibil lahadi da asar za mu yi ga suratul salat darussan da ke cikin ta gaba daya wanda ake kiranta suratul nisa'i sura sannan da daddare bayan sallar isha'i kuma akwai lacca ta kwamitin shari'a mai zaman kansa na jiha wanda za a yi a dandalin bara'a kamar yadda aka ce wato a ina ne daladanci daladanci daga mandauri idan ka bi titin da zai kullo daga har galadanci har kwana da su har abin nan wannan dai wurin wajen ofishin wakilin yamma da daddare bayan sallar ijayi kun san dai lattocin shari'a sun dawo an koma rotsin dum kamar ba a fara yin shari'a ba saboda haka sai jama'a su bada adalci Allah ba da yi kwallo.